عبد الله الهضرمي وعلي بن سعيد الرازي قال حدثنا بن مهران الأبطار قال حدثني عبد الملك بن أبي كريبة عن سفيان الثوري عن محمد بن زيد عن أبي حازم عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الفقراء المسلمين الجنة kai akwai karfafa gwiwa kaman ka ce alkai dole ma ka faɗi alhamdulillah haka za a yi haka za a yi me a matsalar tsakanin mu bu yadda ya tsara mana daidai karfin mu sai mu saki jiki mu ta addinin mu me yasa ya zama talaka su ne mabiya annabawa au shi kenan kawai mu iya ƙarfi mu to jama'a mu yi abin da muke yi ba sai mu ba sauran ba saboda haka nan ba ce fakiri ba zai shiga aljanna ba kamar yanzu ce ko rabo za a yi fa in aka taro ya ce a ah, attajiri ka zai shiga attajiri kai talaka koma duk mutuncin ka. wani ma'aurin rigar ka ba a kalla ana kallon rigar ka ce kai koma rigar ka ba za ta iya shiga nan wurin ba to alheri a gare ka ka koma kar ka bari ka je ka dingo riga na me ba alheri a cikin an ka shiga ciki duk shirme ne a cikin hmm? eh to kai ne ikai ka sai ka je wurin ba sai ka rabu da su ba kana zaune a toro za ka mallake su wallahi dole abujanta ta za su samu ka. i zaman ka a gida ci gaba da bin musulunci wallahi sai ta kusa maka maimakon ka ce bari ka je ka sayo motan ka hada da bashi algar kawai ba ni kaza wane tun da cikin wanda zaka nema bashi ina ciki ka to min kaza din kake to shiga cikin ɗakin in dai kabad din kake so ka dauka amma ban da littafi ruwai min littafi na gaba duk abu na gani dauki teburin na sai dauki wannan je ka sai zai kuɗi wallahi malam ka zauna ka ce za ka yi shiga wannan za ka je nan wurin ka sai gida za ka da ko ba ka fili a kai sai da shi ko kuma ka bar shi saboda jikoki za ka tsaya kai dogon nazari a kai in ka kalli jikoki ka ga ke akwai ana da bukata mu aje shi in ka kalla ba wani abu ne ba kawai an aje shi ne wani formality ne to manta dauke shi ka sayar ka yi amfani da shi me za ka yi da wurin kyau alherinka baka ba shin Allah ba Allah ya biya ka ko ina Allah na nan ko ina to tun da yana ko ina nan ina nan kinkino yana nan ina ranka da su su ji daɗi lahiya يقول يدخل الفقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وذلك خمسمائة عام وذلك وذكر الحديث بطوله والذي في الصحيح عن آه، أن سبقه له رجال بأربعين خليفة ونشتت إن كان تبتع fa imma an yakuna huwal mahfuz ko dai ya zama wannan ne haƙiƙantacce haddatacce wa imma an yakuna kilahuma mahfuz ko dai ya zama dukkan ingantattu ne wa taktalifu muddatu sabqi ainihin tsawon wannan rigaya ina sabawa bi hasabi ahwalil fuqara wal aganya. Eh, wancan yana da abun kaɗan kuma ibada sana da yawa zai yi fintaka tsakaninsa da sauran zama shekara ɗari biyar wancan ya hawala ya hawala bai kai kaza ba to kaga sai ya zama tsakaninsu kila su ya ɗan riga su da shekara arba'in ɗin ya danganta abun zai zama daidai aikin mutane kuma abun ya fi kama da haka فمنهم من يسبق بأربعين ومنهم من يسبق بخمسمائة كما يتأخر مكث العصاة كما يد زمن ما سصاب وكي جنكرتوا من الموحدين في النار بحسب جرائمهم والله أعلم ولكن هذا أمر يجب التنبيه عليه وهو أنه لا يلزم من سبقهم بافدول نيبدون سن رجا سبقهم لهم في الدخول ارتفاع منازلهم عليه ba wai wanda ya fara zuwa ya fara shiga aljanna shi ke da matsayi babba ba a'a zai iya zama matsayin ka karami ne ka riga kwashi ba jinkirin mutum a daɗe ana masa dogon bincike bai nuna zai zama koma baya aljanna ba la ƙarshen nauyin da ike da shi kila a can shi ne janyo ya sha bincike da yawa sau saboda ka wannan kullum dai ana nan bi kadari ba ta ta'anna tanalu ma ta tamanna bal qad yakunu al-muta'akhiru a'la manzila wa in sabaqahu ghayruhu fi ad-dukhuli والدليل على هذا أن من الأمة من يدخل الجنة بغير حساب وهم السبعون ألفا وقد يكون بعض من يحاسب زي وند أكي ومحاسبة أفضل من أكثرهم يا فيسو درجة ya bi su daraja nan da ya sun shiga babu wata wata babu kaza a cikin gidan aljanna zai yi wanda ya tsaya ya mayan karshen ta isa mu ifi samun matsayi ko duniya ma ya haka ne amma wani za ka ga ainihin an baka matsayi kyauta ka hau kai to wani da bala'i hau kai kafin ya kau yana da ribobi da yana da kwasa-kwasai yana da gogewa yana da experience yana da wane ne yana da wane ne mukamin kuɗi ne amma darajar ku ba ɗaya ba sai ka ga a wani wuri ana jin tsoron eh, menjo amma sai ka ga ga menjo jirar koma baya can ba a lissafi da shi ya koma cikin gayar jama'a wani yanzu mukami ne aka bashi amma wannan shi bai kai ko ina ba ya gama bala'insa ya kara menjo ta amana tsoron shi sama ma tsoron shi suke janar janar suke neman shawararsa sai ne kaza ko ne kaza ina ranka da dai eh, ga yadda za a ga yadda za a ya bar aiki amma an kasa barin sai barbariki to ya danganta kullum aiki shine aiki lalace sunan shi lalace ka gama jumping ɗinka ka tsallake ka samu kaza ka bada da kuɗi ka samu kaza duk ne kake har a duniyar abin da za ka gari ballantana kuma je ta lahira ba da kuɗi ka tsallake ka tsallake kaza ka tsallake kaza ka haye kaza ka haye kaza ka haye kaza duk inda ka je martaba ta kai ka menene ta kai ka za ka je ka gama ga muƙami amma an talasta bishai walto balle lahira kullum mutum ya nemi yadda Allah nemi yadda Allah tsaya ka yi aiki ka tsaya ka roƙi Allah Allah ya baka nasara a aikin da ka taso a gaba ga kai da kanka ka gane idan ka nayi kaza nayi kaza ba tare da kuma ka ta da janka ce ni nayi kaza ba eh lalle ne kayi shi ya yiwu kai ma a ranka yayi eh, maka ya yiwu to daga nan sai a ƙare Allah ya karba walgina idan walganiyu idan husiba ala ginahu wujida kada kada Allah فيه aka samu godiyarsa ga Allah da yawa wa taqarraba ilayhi bi anwa'il birri wal khairi was sadaqati wal ma'rufi kana ala darajatin min al fakiri alladhi sabaqahu fi dukhuli ai kaga in ba haka ba hi isa kai ilimi ke da amfani don in ba haka ya ce maka fakir da kaza sai ka ai akwai masu zubar da dukiyar su gaba daya ƴaƴan masu kuɗin su watsar da dukiyar na koma talauci ne zan shiga aljanna daga irin hisabin mara ce ce wawa ne kai jahili ne baka da malamai inda ka samu kanka tsayanan nemi aljanna da ka me zan yi me zan yi a ƙarfi na me da adadin daraja na ina ne zan iya kosa me zan iya yi me ba zan yi ba ba zan yi ƙarya ba ba fashi ka shigo ciki hai isa alfarma ta ke sharri duk inda alfarma ta yi wa abu baya ta ci a ba komai an kana ba komai ba komai ba komai ba ai ma kakan su ne ai kaza kaza ce lalle wannan ba irin wannan kakan ne ba na sarki ce mu mu baban mu jikoki ba sa zuwa gidansa wasa inna jika ko daga idan ya in dan gidan ne yana tsoron shi sama da yadda muke tsoron shi idan menene ya bullo in ya zo shi kansa inda ya ji ana biyu zai fito yaya me ya faru a ce wane ne ce a ah, ɗan iska zo tafi gidan ku. Wata shi. nan gidan zaka zama kana mana kaza kana mana kaza fatattakan rai ita fi gidan uwan shi an ba ka zo ka bata masa gida ba to ba mu ɗauko shi ba mashkila mu mun shiga bariki ba mu samu cikakken tarbiyya tare da shi ba sai da ya mutu tukuna ya mutu ba mu yi wayo ban yi wayo wani sosai ban san abubuwa ba sosai tsintanai walam kulla lahu tilkal a'mal baya da wa'annan ayyukan kwasa-kwasar da aka sha wane ne da kafa bai da su wala siyama idza sharakahu al-gina fi a'malihi musamman ma a ce in akwai wadata a ayyukansa huwa eh, ayyukansa wa zada alaihi fiha wallahu la yudhi'u ajra man ahsana amala kabar nan kai wannan din baka ga yana da nauyi ba layi ne fa in akwai yaji ba gobe baya na ran ka kakwai da shawara wancan baya nan liti asabar wata asabar yanzu ya tafi falmaziyatu bambanci da maziyata ne مزية سبق رجاية ومزية رفعة وقد يجتمع ويفردان يجتمعان ويفترقان وينفردان فيحصل لواحد السر والرفعة وني زما ياري غاد غا دوكك ويعدمهما akhar wancan ya dasa su gaba da babu sabakun babu daukaka wa ya hasulu al-akhar sabqa wancan ya samu sabku dudar rifa wal akhar rif'atu duna kai ji za ka duniya gidan aiki ne fal ya tasabaqil mutasabiquna sai dai gaskiya mun kasa malaman mu sun kasa karantar da mu sai tsinta muke amma in tun farko mutum ya sha wannan tsinin malam da ba haka zai lalace ba wa hada bi hasabi muqtadi lil amirina wannan daidai da bukatan masu ba da umarni auli ahadihi ba wa adabihi wa billahi tawfiq amalul qulub Chav